Alhassan salaja yanzu kuma za mu je da shi. Lokaci ne na rayuwata. Rayuwata. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Sannan mu da arzikin sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon shirin rayuwata. Sunana Aisha Shehu Kabara daga nan sashen Hausa na Radio France International Arafai. Shirin rayuwa ta a wannan rana ya yi duba ne a kan rawar da mata ke takawa wajen haɓaka darajar gidajensu na aure. Saɓanin ada da komai sai sun jira an yi musu. Wasu daga cikin mata na yin iyayensu wajen ganin cewa suna ɗaga martabar gidajensu ta hanyar tallafa mazajensu da kuma tallafawa ci gaban 'ya'yansu ta fannin karatu da ci gaban rayuwa. Tunda dai sun fi mazansu samun saɓanin na baya da komai ai sai miji ya yi wa mace ko ɗanta. Wasu matan koda sun ninka mijin su samu ba sa taimakawa mazan, wasu mazan kuwa suke ɗora wa matansu nauye-nauye. Bakin mu a wannan rana sun haɗa da masaniyar zamantakewar ɗan adam Malama Zainab Haidar, wata ta bayyana mana irin mahimmancin da taimakon iyali ke da shi. Da Malama Halima Yusuf mahaifiya wacce ta bayyana mana irin gwagwarmayar da take yi wajen ɗaga darajar gidanta da na 'ya'yanta amma kafin nan gara wata wakiliyarmu daga jihar kaduna da ke najeriya hadiza suleiman rayuwata Duba da yanayi da rayuwa ta sauya a yanzu, mata sun tashi tsaye wajen ganin sun taka rawan gani bangaren haɓaka darajar gidansu, saɓanin a baya da komai sai sun jira an musu. A dalilin haka ne muka ji ta bakin mahaifi. Su sha'ani na iyali musamman ma mata abokiyar zama za mu ɗauke su duba da irin da suke ɗawainiya da mu suke kuma haƙuri da mu. Dan a gaskiyar magana in ba idan na kalli yadda mata ke ɗawainiya da iyali musamman wajen yara sai na ga kai ba ƙaramin ƙoƙari suke ba a wannan yanayin. Magana ta gaskiya mata wani zamani suna kokari gure da kare da gaske kuma lokaci sukan yi faɗi tashi na ganin su ma sun yi gwagwarmayar rayuwa ta wajen taimaka mai gida domin duba da yadda rayuwa ta yi tsada su mata gaskiyar magana suna taka gagarumar rawa ta wajen tallafawa mai gida abubuwa daban-daban waɗanda ba za su yi misaltuwa ba sai sa kullum na kalli matana na kan ji tausayinta saboda yanayin ɗawainiya da take a kaina kuma da zarar ta buƙaci abu dan wani lokaci na kan ce ni mijin kanta ce ne da na ga alamun ana buƙata abu zan yi iyakan ƙwira na ga na faranta mata da na yi abu abun saboda na san ita ma tana kokari ta ga ta faranta min rai duk abin da ya kamata tana yi a gidana so a gaskiyar magana ina alfahari da iyali ta mun kuma ji ra'ayin al'umma game da rawar da mace ke takawa wajen taimakawa a gidanta a bangaren Umar Faruk ga abin da ya ce shi dai wannan abin gaskiya zan ce kaman ba duka mata ke yi ba amma kuma waɗanda suke ganewa gaskiya suna yi a wannan fannin ni da ina ganin mata suna kokari sosai da muka ji ra'ayin Halima Tanko Hassan Allah ne kamu wani zamani zama ba zai yi wa mata ba dole ne ko yaya ne za ka dan hoɓɓasa kai ma ka ba da naka tallafin ga iyalanka ita ma salma abdullahi bello lere ta ce lokaci ya kai mu da ba sai an faɗa maka ba kai za ka zauna ka yi ma kanka shawarar me kaga ya kamata domin ka haɓaka darajar gidanku ta banin taimakekeniya akwai sana'o'i daban-daban wanda mace za ta yi ba tare da ta kashe kuɗi da yawa ba aka ce kaɗan mai albarka ya fi yawa yawa mara albarka. A nan sai mu ce mata a tashi a nema domin taimakawa gida. RFI. Madalla an gaida wakiliyarmu ta jihar Kaduna. Hadiza Suleiman yanzu kuma sai tattaunawa wakiliyar tamu da malama Halima Yusuf mahaifiya wacce ta bayyana mana irin gwagwarmaya da take yi wajen ɗaga darajar 'ya'yanta da ta gidanta. gaskiya ina taka muhimmiyar rawa ko a cikin gidana ba kuma wai don gazawan mai gida ba don yanayin rayuwa tun a lokacin da aka samu rusau haka na jihar kaduna da aka rurrushe mana kasuwanninmu na kawo akwai shagon mai gidana to sai muka dan so mu fuskanci rayuwa to a lokacin ne da na lura na gani dai mai gidana bai gaza mun komi a baya ba abin da yake gaza daidai da ashana ban siya sai na dage wajen neman ta yaya za mu samu mafita asirin mu ya rufu ba tare da wani ya ji babari ya gani to kuma alhamdulillah na fara a sa'a yanzu har na kai ga a lokacin yara na ma bayan nan zaune suke dan ya ce bai san makarantar gwamnati yawo ne kuma bai da halin da zai sa su a makarantar kuɗi ya ce su zauna gida su yi islamiyya ya ishe su to a dalilin sana'a bayan wani shekara ɗaya haka zuwa biyu har ya kai ga a yanzu ina ɗaukan ɗawainiyan kuɗin makarantar ‘ya'yana wanda akalla sun kai guda shida duk time ne nake biya abin da yake taimaka min da shi ‘yan littattafai ‘yan ƙananan siyayya a tokin ga ko anan alhamdulillah ina taka rawan gani ko a cikin gida ma ba kuma dan wai gazawan shi ba ni ne na ga ya dace in yi tun da da da yake da shi shi din yana yi. A ganin ki hakan da kika wa kanki cewa kina ke ne cikin gida irin a ra'ayinki ne kika ɗauka ko kuma zama kuka yi shi ya kasarta miki ga abin da zaki ga abu kuma abin da zai yi ba na ne kuma shi ɗin ma a lokacin sai da ya ce min in na ga ba zan iya ba kar in fara shi mutum ne wanda baya son raini bai son wai dan kana ganin kana yin wani abu ya kawo wani raini a tsakanin shi abin da dai ya ce ba zai iya ba kawai in ka ji za ka yi ka yi amma yin hakan ba zai sa wai ka kawo mishi wani abu ya ɗauka ba kuma ni ɗin na yarda da hakan tunda iya kokarin shi yana ƙoƙari dubu ya ji sauƙi ya dai samo ya sauke nauyin wani sako zaki isarwa mata waɗanda suke zaune gida ba su taka wani yi rawan gani domin taimakawa gidansu kuma halin kila suna da shi ko kuma ba su da sha. Ni shawaran da nake ba mata hatta 'ya'yanka maza da mata a wannan zamanin karka yadda wai su taso ba su da abin yi don rashin abin yi ba karamin na kasu ne yanzu gaskiya. Wannan kenan da fatan masu sauraro kun nishadantu Da haka za mu je ga tattaunawar shirin rayuwata da masaniyar zamantakewar dan Adam Malama Zainab Kaidar wanda ta bayyana mana irin mahimmancin da taimako ga iyalai ke da shi. Ita mace ita ce ma darajar gida domin me ita ce take haihuwa kuma ita take bada tarbiyya. Tarbiyyar da ta bada ita ne zai ɗaukaka gidan nan shi yasa za ki ga ko da aure za a yi za a ce ya eh, gidan wace ce to idan aka ga mahaifiya ta kwarai ce to a wannan lokacin tarbiyya za ta yi tasiri a wannan lokacin babbar gudunmawa da mata suke badawa bayan tarbiyya shine mace ta tsayi tsayin daka a kan ɗawainiya kowace iriya kada ta ga cewa Allah subhanahu wa ta'ala a ita ya ɗora mawa ba to yanzu lokaci ya kai mu da ake son a yi wani abu wanda ake ce ma jihadin nafsi wato mutum ya yi jihadin kansa kada kada ya zama larura ga mutane a daɗin da ba sa yi dama ne ba a ba su ba ko kuma ra'ayi ne ba su da shi wata sa akwai rashin sani saboda mai mace ta ɗauka cewa tun da aka ce komi yi mata za a yi to ba sai ta yi ba shi ke sa za ki ga sai abubuwa su na kasa ta wannan saboda ita tana ganin ai bai kamata ta ɗauka ta yi ba sai an mata ballata tana hata kula da wasu 'ya'yanta da sauransu to wannan rashin sani ne ya sa. yanzu kuma abin da ya sa kika ga cewa ake mata ke dagewa suke ba da irin wannan tarbiyyar sun sani sun san cewa ya kamata a haɗu a yi wato a cuɗanni in cuɗe ka a taimaka ma juna. Idan mace ta ɗaukan ma kanta tun farko ila ta ɗaukan ma kanta wannan ra'ayin ita ma tana so ta ringa cire wani kasafi na cikin gida tana ɗora ma kanta kaman ba wani dama ta ba mijin ganin tana irin wa'annan abubuwan shi ma ya sake mata wa'ansu abubuwan ba. Da wannan dan wannan amma shi yasa ake so duk abin da mutum zai yi ya yi don Allah kada da ya kawo wannan tunanin za ki ga akwai wasu ƙabilu da muke zama da su za ki ga kusan komi su suke ma 'ya'yansu kuma ba wani abu suke so ba su ga 'ya'yan nan an kai ga cin nasara. za ki ce game da wa'yansu iyayen wanda komai sai an jira ko da abin da bai takara ya karya ba sai an jira mahaifi ita uwa ta adalci ta duba ta auna ta ga yanayin rayuwar baya ba daidai yake da na rayuwar yanzu ba saboda haka kar ta kalli komi ta taimaka mu yi kokari mu cire komi ƙuduri a zuciyarmu mu taimaka ma mu domin a kai gicin nasara. Masaniyar zamantakewar ɗan Adam Malama Zainab Kaidar wanda ta bayyana mana irin muhimmanci da taimako ga iyalai ke da shi. Tambaya gare ku masu saurare ya kuke kallon taimake taimakekeniya tsakanin ma'aurata wacce shawara za ku bayar sai mun ji ku. Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya to ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwata a wannan lambar alamar ƙari biyu uku hudu tara sifili takwas takwas takwas takwas takwas tara tara sifili. Da aka shirin rayuwata na wannan rana ya kammala, a madadin ku masu saurare da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International a Rafai, musamman wakiliyarmu daga Kaduna, Hadiza Suleiman, Aisha Shehu Kabara da na shirya na gabatar nake mana fatan alkhairi.